muslim akwai wani matashi daga jihar katsina da shi muka yi karatun dr barista shamsu abubakar kwana hudu da suka wuce allah ta'ala ya dauki rayuwarsa sati biyu da ya wuce ya yi magana da injiniya ibrahim ya bashi appointment ya zo ya ganni a gida ranar juma'a bayan mun yi sallah daga wajen karfe biyar har kusan shida ina tare da shi a gida ranar talata da ta wuce ya yi magana da ni a waya cewa gashi a kusa da kaduna yana fatan zai kwana washe gari zai iso abuja iya neman damar idan ya shigo laraba insha Allah ta'ala zai zo ya gani na ce bismillah wanda kake da kwantar da shi ka ci gaba magana da shi insha Allah za mu gana sakon da na samu ranar laraba daidai lokacin da nake tsammanin zuwansa shine cewa Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa afuwan na yi magana da shi litinin ne talata kuma aka ce ya rasu litinin muka yi magana sai aka ce mun ya rasu a bilhakika yana daga cikin mu'amalar da na yi da shi yana daga cikin matasa da al'umma take alfahari da su ya, sa wa kansa lakabin fantami junior haihuwarsa august ne 1990 amma a cikin karancin shekaru tun bai kai shekara talatin ba ya yi digiri ɗinsa a lo. ya je law school ya kammala ya yi masters ɗinsa a lo. ya yi phd ɗinsa a islamic law kuma a haka ya yi aiki da jami'o'i kamar guda biyu ya kammala state university ya koma wata jami'a katsina state gabna ya kara appointing ɗinsa a matsayin mai taimaka masa na musamman akan ilimin addini a cikin karancin shekaru shekara talatin da uku duk waɗannan ababe ya yi a cibin hatta masallatan juma'a ko waɗanda allah ya bashi ikon ya assasa su wasu kaman guda biyu na samu labarin a katsina wasu a wasu jihohi daga cikin abubuwan da ya bani sha'awa da wannan matashi na farko shine damuwarsa da damuwar al'umma na biyu kyawawan ɗabi'unsa a akan kyawawan ɗabi'u haddith wala haraj don daga baya ya ta tura voice messages ana bani sanda na koma ina ta playing ɗinsu yana da iya zaben kalmomi na magana da mutane yana da matukar ladabi na uku kuma yana da exposure yana da network mai aminci don cikin voice message ya turo cewa akwai wata seminar da za a yi a makka shi yake coordinating ta daga nigeria. yana roƙon alfarman idan zan zama resource person na gabatar da takarda a wurin na ce masa to an sa daɗin sai na sani saboda ina da wasu harkoki gaba gare ni in ba a samu matsalan kwanan wata ko kuma ya zama iya da clashin da wani abu muhimmi ba insha Allah zan je zaman da muka yi da shi ranar juma'a din da nake magana kamar sati biyu da ya wuce ya zo min da wasu manyan matsaloli humanitarian challenges da muke fama da su a Najeriya da Afirka to yi juwali nakan jarraba matasa na gane critical thinking ɗinsu ibrahim na zaune a gefensa shi na zaune a gefe nakan jefa masa matsala da ke bukatan zurfin tunani wallahi na jefa markaman guda hudu ko biyar manyan matsaloli amma dukkaninsu yakan buɗe baki ya bani an sa a cikin ƙasa da sakan goma sha biyar manya-manyan matsaloli wannan ya tabbatar mun da critical thinking ɗinsa da complex problem solving nasa da kuma thinking outside the box nasa na jarraba shi matuƙa da gaske a wannan zaman da muka yi da shi shine zama na ƙarshe in kana winin haɗin mutum 100% to ni ya yi winin haɗi na over 1000% ne saboda gaskiyar magana matashin da zaka tinkare shi da irin matsal da nake arraba masa ya magance ta na yi ta mamaki mutumin da bai da nutsuwa bai da zurfin tunani bai da kaifin basira ba zai iya yi ba muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya jiƙansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan falala da yake ba wa matashi da ya rasu a kan addini Allah ya bashi ina kwatanta rayuwarsa da rayuwar hadithin da yake cewa wa shabun na sha'afi ibadati rabbi hadisi na bukhari hadisi na 660 manzon Allah yake bayani sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu matasa mutane bakwai da Allah yake inuwantar da su ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din daga ciki akwai matashin da ya tashi akan hidima wa al'umma da addini da bautan Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa shi a ciki iyalai da ya bari matansa da 'ya'ya muna roƙon Allah ta'ala ya kula masa da su muna roƙon Allah ta'ala ya zama khalifansa a kan iyalansa waɗanda muka yi mu'amala da shi daga ciki akwai malamansa akwai yayunsa akwai aminansa akwai iyayensa akwai makannansa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon tallafawa 'ya'yansa da kowane ɓangare muke da hali muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi daidai kurakuransa Allah ya yafe masa ina aiki da damar ina kara maimaita ta'aziyya da na yi ta da harshen turanci wata na yi a waya da 'yan uwa din ina ƙara maimaitawa da cewa ah, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma a adama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya yafe masa ɗabi'unsa na ƙwarai muna roƙon Allah ta'ala ya kai shi aljanna dalilinsu saboda mun sani ai hadisi ya ce aktharu ma yudkhilul jannata Allah wa husnul khuluq hadisi ne na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2004 manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa mafi girman <coughs> abun da ke kai mutane aljanna biyu ne na farko yace Allah cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah na biyu yace kyawawan ɗabi'u wato good manners muna roƙon Allah ta'ala ya kai shi zuwa ga aljanna Ah, yan uwansa da kuma garin da aka haife shi ne malumfashi a jihar katsina muna yin ta'aziyya zuwa ga dukkan iyayensa da malamansa da shugabanninsa allah ya gafarta musu allah ya ba ku haƙuri kuma mu ma allah ya ba mu haƙuri allah ta'ala ya samu wanye lafiya